maganan gaskiya sannan yadda za ka iya barin porn addiction is ka cire ma duk wani abu ka cire duk wani abu da ke sa ka ka shiga wannan hali in ma data ce ka raba kanka da ita duk wasu hotuna da kake da su ka raba ka kanka da su in abokai gare ka ko gare ki ki raba kanki da su duk wani trigger abin da ka san cewa zai yi leading to wannan kallon porn din ka raba kanka da shi um, a wannan ɗina uh, na yi magana da mutane da yawa last time wallahi ba za ku so ku san irin mutanen da suka reaching out to me mata da maza masu ɗimbin yawa abin ya tada mana hankali wallahi tallahi abin yana da ban tsoro sannan most times za ku ga sai ku je google in kuka je google wallahi za su yi leading ɗinku a ne saboda za su gaya muku cewa wannan abu ma yana da medical benefit yana da wannan zai kara maka wannan zai kara maka wancan zai kara maka wannan to wallahi mu bude kunnuwan mu mu bude idanuwan mu mu saurara wallahi tallahi abin nan it's not good wallahi ba shi da kyau maka long time effect din ba shi da amfani mutane da yawa da ne magana da su abin yana da ban tsoro saboda duk wanda ya reaching out to me sai na tambaye shi ka fara experiencing side effect to in gaya muku 99% of wanda suka reaching out to me suna experiencing side effect in shi na masturbation kenan sannan da yawansu sun fara ne saboda kallon porn da yawansu su zamu iya cewa mu over 60% ɗinsu ko kuma a ce ma 70% sun fara ne as a result of kallon porn da suke yi wasansu kuma sun ce ba ma su san wasansu abokansu ne suka gwada musu most especially na maza din nan ah, sun fara girma they don't know what they are experiencing at sorry ba su san mi jikinsu changes ɗin da jikinsu ke wannan ba shi yasa kwanaki ne video na ce maza su ringa tallafa ma 'yan uwansu maza da eh, bayani akan uh, canji da ke faruwa a cikin jikinsu saboda wani lokacin za su tashi rana ɗaya su ga jikinsu ya canza abubuwa da yawa na faruwa da su ba su san me ke faruwa da su ba abokansu ne kaɗai za su ba su shawara abokan suka ce musu ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza shikenan sun tsinduma ba su sani ba da yawansu za su ce maka sun fara daga 14 shekara 14 shekara 15 wasu har shekara sha uku ba su san ma menene abin ba sai da suka kai shekara 24 25 23 28 wasu har 30 za su ce maka wasu sun ci za su ce maka sun fara yi tun shekara goma sha biyar wani zai ce maka shekara goma sha bakwai bai san menene ba bai san illan masturbation dinnan ba har sai da ya shiga ciki ya yi nisa ba su sani ba su dai kawai sun tashi sun ga kansa a ciki so abin da ya kamata a yi tun da daga phone yake farawa in ma data gare ka mai yawa ka bar saka mai yawa duk wasu hotuna da kake da su a wayanka da za su iya tara maka sha'awa a cire su daga waya duk wani aboki da kake da shi ko kike da shi da yake leading ka yake encouraging in ma in ma saurayi ne in ma budurwa ne a rabu da su rayuwarka da lahiyar jikinka ya shi komai wallahi abin nan akwai wani da ya gaya mani ya ce wallahi abin nan hakansa yake sawa lalata jikin ɗan adam yake yi ba kaɗan ba in kai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba za ka ga effect ɗin ba but addiction ɗin ake tsoro wasu za su ce wasu za su ce yana hana su yin zina to ni gaskiya magana gaskiya shine ba wai an ce ka je kai zina ba ba shi wannan abin da zai hana ka zina in ka zo ka hora shi kuma kana iya zuwa ka zama very addicted to it at the end of the day it's affecting rayuwarka an ce ni a wani da ne magana da shi shi ma yace hakokolwa take yake affecting depending on ba wai an ce wannan is uh, dole dole bane but kowane jikin mutum daban-daban ne kai baka san wani side effect zai faru da kai ba but rampant side effect da nayi magana da mutane wanda tsantsan mutane ba wai research da naji na yi ba ba wai karatu karancen da naji na yi ba wannan tsantsan wa'anda na yi magana da su zan karanto muku side effect inda suka gaya mani suka ce sun yi experience wannan mutane ne da suka yi shi 6 years wasu za su ce maka ma 4 years wasu za su ce maka 2 years kowa da irin jikin shi wani jikin shi zai iya withholding shekaru wani kuma jikin shi bai iya wannan haƙurin karancin uh, wannan gare shi ƙarfi gare shi most side effect din shine lack of strength gajiya babu karfi rashin karfi kullum a gajiya kake exhaustion kenan sannan bacewan uh, ido sannan uh, samun issues sexually sexual issues duka wannan related sexual issues in nan sai sun zo za su yi aure su fara panicking su zo su ce babu wannan suna jin wannan suna jin wannan sannan yawan mantuwa sannan zubewan gashi wannan mata ma sun fi lura da shi gashin su ya ta zubewa sannan akwai joint pain akwai serious ciwon kai ciwon kai sosai kuma yan an ce yana lalata veins ɗin jikinka yana sakarkatar da su sannan sai kuma a rashin incontinence rashin rike fitsari fitsari ya ta zuba da ciwon baya da laziness da kuma general body pain zaka ji jikinka kullum a kullum yaumin yana ciwo wasu ko office ba su iya zuwa haka za su shidijatar da aiki su rasa ni ke kawo musu wannan matsalar to wallahi duk wannan yana kawowa wasu ba su lura wasu ba su san shi bane wasu ba su taba connecting din shi ba menene way forward way forward shine a bakallan phone na biyu shine a bar a bar ba aje hotuna a cikin waya a bar kallon phone duk wani size da ka sani ka dakile shi a cire shi sannan a ringa azumi a yawaita azumi sannan a canza diet a ringa exercise a ringa fita ana gudu ko a ringa walk ko a ringa wane ne a ringa cin abinci mai lahiya mai kyau sannan kuma anything that triggers it duk wani abu da yake taro maka sha'awa da yake sa ka tuna da phone din nan wasu za su ce su kadai suke zama ka samu wani ya ringa zama da kai wanda suke zama kasan waje kenan idan ba za ka samu wani ba ka samu majors da you put in place da za su hana ka yin wannan abun magana gaskiya if you are serious about it kenan in kana son rayuwarka a je therapy for those that can't uh, that can't wannan wanda suke zama kasan waje ga therapy na even though it's very expensive but it's worth it because daga karshe sai ka zo kai aure ko kin zo kun yi aure a ringa wai wai wai wai a samu matsala sai kuma get married a yi aure if possible in za ka iya ka yi aure mafi ala shi ne kam a yi aure sai a yi ta addu'a a ringa su askar a ringa su istighfari sannan kuma stop listening to okay wannan ba ma gane ne na rubuta ba to duk dai wani trigger da zai triggering ɗinka ka fara kallon porn ko kuma wani abu da ka san yana triggering ɗinka wani ya ce maula akwai wasu abinci cina da idan ya ci suke sa shi na ce to tunda ka sani ka cire abinci ka cire abinci nan daga daga wannan ɗinka daga lissafin ka a cire su gaba ɗaya so dole sai mun lura menene triggers mu menene yake triggering ɗinmu har mu zo mu hara wannan abu wallahi abu ne da ke kawo mana bala'i yana kawo mana gurɓatarwa aure yana kawo mana gurɓacewa eh, al'umma yana yana kawo mana yana kawo mana abubuwa iri-iri zaga business san mutum na so ya amma bai da karhin yi ga abubuwa nan da yawa muna ana son a yi amma zaka ga ba ma ka da strength din ba ka da karfin da zaka tashi ka je ka yi ido ne ido ya mutu wa abubuwa da yawa da wasu ma ba mu riga muka san su ba so shi yasa ko da wani ya ce maka halal ne kai ka zauna kai tunani menene important to you rayuwar ka ce more important to you in the long term run koko wannan how many seconds uh, pleasure da zai zo ya maka da yawansu sun ce in suka yi suka gama a lokacin seconds kaɗan zaka ji daɗi amma at the end of the day wani feeling yake zuwan maka mara daɗi da Allah a kula